mai martaba sarkin kano sanusi lamidi sanusi ya yi kira ga hausawa da yarbawa da suka yi rikici a garin ile ife a kwanakin baya da su zauna lafiya da juna mai martaba sanusi lamidi sanusi ya yi wannan kiran ne a fadar oni na ife oba yayi ogunwusi jin kaɗan bayan da gidauniyar dangote foundation ta baiwa hausawa da yarbawa da rikicin ya shafa taimakon naira miliyan hamsin. zaman lafiya shine tushen arziki mu zauna lafiya da juna allah ya hada mu kabilu daban-daban addini daban-daban kuma haka Allah ya so kuma zaman mu tare da aiki tare da mu'amala mai kyau ita za ta kama ci gaba haka za mu ce da biyu da ashirin a cikin sa kuma ce saba'in da takwas hausawa sama da mutum ɗari yaraba a tsawon abin da aka yi suka yi asara aka yi lissafi wajen naira miliyan talatin da biyar so kuma yaraba wajen miliyan goma sha biyar kowannen su aka yi lissafin abin da ya rasa na gini ko keken na fef ko waɗansu kaya aka ba da kuɗi aka ba wa kowanne a gaskiya shi on ya yi kokari a wannan lokacin kuma abin da muke kira ga mutane shugabanni shine san da irin wannan abin ya faru shugabanni da za su gyara a lokacin da abin nan ya faru bai tsaya ya ce wa'annan Hausawa ne? ya tsaya duk da cewa yarba su kai abu ya tabbatar an kama wani suke kuma sannan mu da muke shugabanni na arewa da ni da sarki musulmi oni ya neme mu ya gaya mana ga abin da ake ciki ga abin da yake to irin wannan shi yake kawo kwanciyar hankali amma idan ana zaune ana jin labari kawai ana cewa ana kashe-kashen mutane ba san abin da ake ciki ba to shi nan wani wurin ma sai a ce bari a yi ramo gayya wannan abin da aka yi shine ya dace kuma mu ci gaba kiran al'umma ga baki ɗaya su kwantar da hankali uwar gida ra yusuf ce ta ba da taimakon a madadin gidauniyar dangote foundation tunda mun kuka ba da yau miliyan hamsin mun ba hausawa da yarbawa duk wanda suka da matsala da ta faru a garin sabo ta taba su aka yi list tsakanin sarkin hausawa da shi oni na ife muka samu mutum ɗari biyu da ashirin to mutanen na ɗari biyu biyu da ashirin aka ce mu ga abin da suka yi ga matsalar da suka samu wasu miliyan guda wasu 200,000 wasu 500,000 haka muka establish list aka ma kowa check so check din muka rarraba yau su mun zo mu ba mutane hakuri shi ka muka zo da sarkin Kano da shi kuma nan wani na ife ya tarbe mu nan da gaskiya mu samu mu yi a mai da shiri tsakanin yan uwa to komai waɗanda na amfana za su ce Dan gode Foundation kuma ke kuino na wakan ce kun gogo tace ta gode wa gidan da Dangote Foundation Daushin. Na gode Allah saka na alheri. Makaɗan fadar Oni na Ife sun baje kolin su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.